بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا من الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili-sifili takwas. shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim a sauraro kun kamo radio hausa daga nan mura jamhuriyar musulunci ta iran birnin tehran mashaba adama tare da ku a cikin wannan fitowar ta ita ce zango na farko a wannan rana ta alhamis da fatan an tashi lafiya to abubuwan da zamu mu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarun duniya da dume-dume su muna kuma dauke da shirin nan na kogon san wanda ya saba kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suke faruwa a tsawon tarihi a kowace rana muna ɗauke da shirin duniyarmu a yau sannan kuma shirin nan na dokokin zamantakewa to ma saurare mana fatan za kusance da mu da farkon shirin har zuwa ƙarshensa. labaran duniya da farko ga kanunsu shugaban kasa iran ya ce idan kanmu ya zama a haɗe sa'ira ba za ta iya aikata laifukan da take yi ba hezbollah ta kashe sojojin mamayar haramtaccen kasar isra'ila da dama a kudancin ƙasar shagin yakin amurka da ingila sun kai wa yaman yanzu sai a da mu domin aji cikakkun labarun shugaban ƙasa iran ya ce idan kanmu ya zama a haɗe isra'ila ba za ta iya aikata laifukan da take yi ba shugaban ƙasar iran wanda ya tattauna ta wayar tarho da sarkin ƙasar oman ya bayyana cewa idan kan al'ummar musulmi ya zama a haɗe to haramtaccen ƙasar isra'ila ba ta isa ta aikata waɗannan laifukan da take yi ba shugaban ƙasar ta iran ya kuma jinjina wa ƙasar ta oman kan matsayarta ta kin amincewa da laifukan da haramtacciyar ƙasar isra'ila take tafkawa a gaza da kuma labanan a nashi gefen sarkin oman sultan haitham bin tariq sa'id ya bayyana cewa kare haƙoƙin falasinawa da labanan suna cikin batutuwa masu muhimmanci a gaban ƙasarsa har ila yau ya yi tar da kasashen turai suke ci gaba da goyon bayan haramtaccen kasar isra'ila a kan laifukan da take aikatawa bugu da ƙari ɓangarorin biyu sun tattauna a kan hanyoyin bunƙasa alaƙa a tsakanin ƙasashensu ta fuskoki da dama haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi kisan kiyashi a nabatsiya da kuma biƙa a ƙasar labanan jiragen yakin haramtaccen ƙasar ta yahudawa suna ci gaba da yin kisan kyashi a sassa mabambanta na ƙasar labanan ta hanyar kai har-hare ta sama inda a bayan nan suka kashe mutane sha shida a garuruwan kudancin ƙasar da kuma yankin bika Gugu da ƙari jiragen yakin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai wasu har hare a unguwar zahiya da ke cikin birnin beirut a raharan da suka kai a jiya a kudancin labanan mutane sha shida ne suka yi shahada daga cikinsu har da mai garin na batsiya wasu mutanen su hamsin da biyu kuma suka jikata ma'aikatar kiwon lafiya ta labanan wace ta fitar da waɗannan alƙaluman ta ƙara da cewa jiragen na haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai hari akan wani gida a garin habush da ke gundumar ta na batsiya a tsawon ranar jiya har zuwa dare zagen yaƙi haramtaccen ƙasar tehudawa sun yi tarwon wuta ne a kan garin sha'ab hakanan kuma wani harin a garin sur a yankin bika an samu shahidai takwas sai kuma wasu fiye da talatin da suka jikata tashar talabijin ɗin almayadin ta bayar da labarin cewa a garin yamuna an sami shahidai sha biyar a yayin da wasu tara suka jikata. a yammacin garin ba'alaba kuwa wasu mutane shida ne suka jikata sanadiyar harin da jiragen yakin haramtacce kasar isra'ila suka kai a yankin ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ta kashe sojojin mamaye haramtacciyar ƙasar isra'ila da dama a kudancin ƙasar dakarun ƙungiyar hezbollah wacce ta yi taho gama da sojojin mamaya gaba da gaba a kusa da garin kauza. inda aka yi amfani da makamin bambata da hakan ya yi sanadiyar kashe da dama daga cikinsu da kuma jikata wasu rahoton da suke fitowa daga filin dagar sun ambaci cewa an ga jiragen sama masu saukar angulu goma suna shawagi a samaniyar yankin domin ɗaukar gawoki da kuma waɗanda aka jikkata a can cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila kuwa an ga jiragen sama masu saukar angulo suna sauka a asibitoci da dama dauke da sojoji da aka ɗauko su daga filin daga na kudancin labaran, kafin watsa labaru sun ce jirage takwas ne suka sauka a asibitin rambam da ke haifa kadai sai kuma asibitocin bilinson da kuma tel hashomir sai dai kuma sojojin sun hana fito da duk wasu bayanai akan hakikanin abin da yake faruwa a filin dagar ko kuma adadin waɗanda suka jikata ko halaka a wasu rahotanni da suke fitowa daga haramtaccen ƙasar isra'ila da safiyar yau alhamis sun ambace cewa an ji jiniyar gargaɗi tana kaɗawa a cikin garuruwa da birane 60 na haramtaccen ƙasar yahudawa saboda hare-hare da aka kai da makamai masu linzami daga labanan To kuna tare da Radio Hausa na murar Jamhuriyar Musulunci ta Iran daga nan birnin Tehran. Jiragen yakin Amurka da Ingila sun kawo Yaman har-hare. Gwamnatin Yaman ta sanar da cewa jiragen yakin Amurka da Birtaniya sun kai har-hare a cikin biranen sana'a da kuma da har sau goma sha biyar a daren jiya. tashar talabijin ɗin anama yadin ta ambaci cewa daga cikin yankunan da aka kai wa hare-haren da akwai talabijin da hafa da jirban da suke a kudancin birnin sana'a wani jami'in gwamnatin sana'a ali alkahum ya bayyana cewa manufar harin shine hana yaman ci gaba da taimakawa fadas inawa da kuma labanan sai dai hakan ba zai faru ba ali alkahum ya faɗa wa amurka da birtaniya cewa ƙarfinmu yana ƙaruwa kuma tabbas za mu mayar da martani ministan harkokin tsaron amurka bayyana cewa manyan jiragen yakin amurka na ne na b aka yi amfani da su wajen kai hari ɗin a ƙasar yaman wasu yankunan da aka kai wa harin bayan sana'a da sada su ne allahaya da yake yammacin hudaida kwanaki biyu da suka gabata dai sojojin yaman suka kai hari a kan jiragen ruwan amurka da su ne olympic spirit da kuma st john to ƙarshen labarin duniyar kenan. thank you To ma saurare bayan da gama jin labarun duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka haɗa da shirin nan na kokon san duniyar mu a yau da kuma dokokin zamantakewa. Da fatan za a saurare su ɗaya bayan ɗaya kuma da haka ne muke ban kwana da ku ayi sauraro lafiya. Sharhin bayan labarun namu zai magana ne kan yadda kungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hezbollah ta ƙasar Labanan take lugudan wuta kan yankunan haramtacciyar ƙasar Isra'ila tare da janyo hasarar rayuka da jikatar Yahudawan sahayuniya da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hezbollah ta ƙasar Labanan ta yi ruwan bama-bamai a birnin safadi inda ta yi ƙazamin artabu da sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila kusa da garin alkusa inda ta yi nasarar halaka sojojin yahudawan sahayuniya masu yawa tare da jikkata wasu na daban yayin da majiyar rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sanar da cewa an samu fuskantar hare-hare masu tsanani da makamai masu linzami ranar larabar da ta gabata da suka kai talatin daga bangaren labanan kan yankin ofa galile ƙungiyar gwagwarmayar ta hezbollah ta jaddada cewa ta harba makamai masu linzami kan birnin safat da aka mamaye bayan da karamar hukumar safat ta yi da'awar cewa sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi nasarar kakkaɓo wasu daga cikin makamai masu linzami a yankin arewacin birnin ba tare da haddasa hasarar rayuka ba. Ƙungiyar ta Hezbollah ta ƙara da cewa ta kai har-hare kan taron sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila a kwarin Hanun da makamai masu linzami kuma ta tabbatar da cewa dakarunta sun gauza fada da ayarin sojojin sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da suke neman yin kutse a yankunan ƙasar Labanan lamarin da barin wuta ya tilasta musu jiya da baya tare da janye jiragen saman yakinsu daga sararin samaniyar kudancin labanan a cikin wata sanarwa da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta fitar ta bayyana cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata mayakanta sun kai wasu jerin har-haren bama-bamai kan ayarin motocin sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma wuraren da sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar ta isra'ila suka yada zango kamar yadda mayakan na hezbollah suka yi lugudan wuta kan sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila a tsakanin garuruwan adisa da makamai masu linzami ƙungiyar ta hezbollah ta kuma yi nuni da cewa ta yi ruwan bama kan matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida na kermil da makamai masu linzami inda ta tarwatsa tankar yakin mirkaba tare da kashe sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila gami da raunata wasu yahudawan na daban ciki har da ma'aikatan tankan mirkaba a kusa da garin ramiya tare da jefa bama-bamai kan taron sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila a misgab am wani direban motar agajin gaggawa ta haramtacce kasar isra'ila ya ce mutane hudu sun samu raunuka bayan wasu gungun makamai masu linzami da aka harbo daga kasar labanan zuwa majid al-kurum a yankin galile kafofin yada labaran haramtacce kasar isra'ila sun kuma watsa rahoton cewa an gano akalla makamai masu linzami guda goma da aka harbo su kan yankin karamar hukumar galile rundunar sojin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi da'awar cewa sojojin tsaron sararin samaniyar yahudawan sahayuniya sun kakabo akasarin makamai masu linzami da kungiyar hezbollah ta harba kan yankunan haramtacciyar kasar isra'ila yayin da wasu da dama daga cikinsu suka fado a yankunan da aka harba su kuma majiyoyin yada labaran haramtacciyar kasar isra'ila sun tabbatar da cewa makamai masu linzami guda shida sun faɗo a majid al-kurum da ke yankin shagur a yankin karamar hukumar tashar talabijin ta goma sha uku ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta watsa rahoton cewa an samu hasarar rayuka kai tsaye a yankin kermil sakamakon harba makamai masu linzami da aka yi daga ƙasar labanan kuma sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ce an kakkaɓo wasu makamai masu linzami da aka harbo daga ƙasar ta labanan bayan da aka hura ƙararrawar gargaɗi kan yahudawa su shige cikin maɓoyar ƙarƙashin ƙasa kamar yadda har-haren ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah suka yi tsanani kan filin jirgin saman yankin ramat david airbase da yankin majid bin amir a arewacin haramtacciyar ƙasar isra'ila karamar hukumar safad ta sanar da cewa wasu wutsirarrun makamai masu linzami sun faɗo bayan da aka tarwatsa su a sararin samaniyar arewacin birnin na safat ba tare da haddasa hasarar rayuka ba an yi ta jin karar kararrawar gargaɗi a yankunan hanita admit da arab al aramshe a yammacin galil. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha bakwai ga watan Oktoban shekara ta 2024 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan Rabiu Thani na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan Oktoban shekara ta 1973 kasashen masu arzikin man fetur na kungiyar opec suka sanya wa amurka ingila da kuma kamfanin da suke sayarwa isra'ila danyen man fetur takunkumi sakamakon yaƙe-yaƙen da isra'ila ta buɗe a lokacin a ƙasashen yankin gabas ta tsakiya wannan takunkumi ya yi tasiri matuka akan ƙasashen yamma har sai da farashin ɗanyen man fetur ya ninka har sau uku amma bayan wasu 'yan kwanaki ƙasashen sun ɗauke waɗannan takunkumi. duk wani dai babu wani alkawali ko wata yarjejeniya wadda suka kwalla da waɗannan ƙasashe a kan dakatar da taimakon da suke baiwa isra'ila a yaƙe-yaƙen da ta shiga daga bisani manyan ƙasashen duniya waɗanda su ba mambobi bane a ƙungiyar opec sun kutsa a cikin siyasar wannan ƙungiya kuma suka yi tasiri matuƙa a cikinta ta yadda suka zama masu juya akalar kasuwar mai a duniya kamar yadda kuma suka mayar da wasu daga cikin ƙasashen mambobi na ƙungiyar suka zama 'yan amshin shatansu su wanda suke aiwatar da siyasar kasashen turai a cikin kungiyar ta opec musamman ma dai kasashen larabawa masu yin biyayya sau da kafa ga manufofin kasashen yammacin duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 137 da suka gabata a rana irin ta yau 17 ga watan oktoban shekara ta 1887 fitaccen masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar jamus gustav kirchhoff ya rasu an haife shi a cikin shekara ta 1824 a kasar jamus ya kasance mai kaifin basira matuka da sauran fahimta tun yana matashi hakanan kuma ya kasance mai gudanar da bincike akan abubuwa da dama da suka shafi ilimin kimiyya da gaske mahimman abubuwa wanda ya gudanar da bincike mai zurfi a kansu akwai hasken rana da rabe-rabensa da kuma sauran hasken da abubuwan da yake dauke da su da yadda yake isa zuwa doron ƙasa ya yi rubuce-rubuce a wannan fage dangane da abubuwa waɗanda ya iya ganowa dangane da hasken rana kamar yadda kuma yake da mahanga a kansu a wasu matsaloli na kimiyyar lissafi inda shi ma ya yi rubuce-rubuce da dama akan hakan masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar 17 ga watan oktoba wadda ita ce ranar yaƙi da talauci ta duniya babu shakka akan cewa talauci da rashin daidaiton tattalin arziki yana da gaske muhimman matsaloli na al'ummar duniya a yau waɗanda kuma wannan babbar matsala tana da matsayi na musamman a tsakanin sauran matsalolin zamantakewa na jama'a a duniya a cewar sashe na 25 na shelar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya samun isassun abubuwa na jin daɗin rayuwa waɗanda suka haɗa da samun abinci tufafi gidaje da kayayyakin hidimomi na kiwon lafiya da kyautatuwar zamantakewa na ɗaya daga cikin muhimman hakoki na mutane a duniya sai dai kuma abin takaici a halin yanzu talauci yana ɗaya daga cikin matsaloli na asasi kuma babbar matsala wadda take cima ɗan adam tuwo a ƙuriya yadda lamarin ya mai tsananin da ba a saba ganin irin sa ba a rayuwar ɗan adam wanda kuma duk da gagarumin ci gaba da aka samu a cikin al'umma ba wai kawai talauci ya ragu ba ne bisa ƙididdigar da ake da ita ma talaucin yana ƙaruwa ne a kowane lokaci don haka shekara ta 1992 majalisar ɗinkin duniya ta ayyana wannan rana a matsayin ranar kawar da fatara ta duniya da nufin jawo hankalin kasashen duniya sosai akan batun kawar da talauci yayin da mutane da yawa ke ganin cewa wani muhimmin bangare na talauci a duniya shine sakamakon zalunci da cin zarafi na dan adam da tauye haƙoƙinsa da kuma mulkin mallaka na ƙasashe masu girman kai da dama da gasken masana musamman a bangaren tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe a duniya sun yi imanin cewa tsarin siyasar jari hujja na kasashen yammacin duniya shine babban abin da ya jefa duniya a cikin halin kakanikayi ta yadda mai hali ne kawai zai iya jin daɗin rayuwa da walwala yayin da marasa galihu suke ci gaba da kasancewa a cikin bakin talauci da rashi a mafi yawan kasashen duniya. mu a yau. Ma sauraro barkama da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da kuma wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne a kan makomar ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanan bayan shahadar babban sakatarinta Said Hassan Nasrallah. za kuwa mu dogara ne da wata ƙasida. da dr hassan nafi'a na ƙasar masar ya rubuta a shafin tashar talabijin ɗin almayadin da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. gwagwarmayar musulunci ta ƙasar labanan ta fuskanci yanayi mai tsanani saboda hare-hare irin na dabbanci da ta fuskanta daga haramtacciyar ƙasar isra'ila wannan yanayin na har-hare ya fara ne daga fasa na'urar sadarwa ta feja da aka yi wacce take hannun kusan mutane dubu biyar hezbollah ta siyo waɗannan na'urorin sadarwar ne ba da jimawa ba daga wani kamfani na ƙasashen turai mutane da dama suka jikata sanadiyar tashin na'urorin da aka yi wasu kuma suka yi shahada wasu ma sun zama makafi saboda na'urorin sun fashe ne suna rike da su a hannuwansu wannan abin da ya faru ya yi wa ƙungiyar gwagwarmaya asara mai yawa da bata taɓa ganin irin ta ba a baya kwana ɗaya bayan fashewar na'urar feja an sake kai wani harin ta hanyar hanyar sadar wannan ta hoki-toki wanda shi ma ya kashe mutane da dama da kuma jikkata wani adadi mai yawa da gaske ne cewa tun lokaci mai tsawo an sanya sunan said hassan nasarallah a cikin jerin waɗanda ake son yi wa kisan gilla sai dai duk da haka shahadarsa a wannan lokacin ta girgiza mutane da dama ministan yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila yoav gallant cewa kashe said hassan nasarla ita ce nasara mafi girma da ya samu a tarihinsa a ranar 27 ga watan satumba ne wannan shekara ta 2024 ayyaran jiragen sama na yaƙi samfurin f-35 kira amurka kenan ya kai hari a kan rukunin gidaje a unguwar zahiya a kan inda said hassan nasarla yake a kan wannan rukunin gidajen ne jiragen suka harba bama-bamai da sun kai 85 irin waɗanda suke fasa gine-gine na ƙarƙashin ƙasa su ma bama-baman ƙira amurka ne kowane ɗaya daga cikin waɗannan bama-baman yana da nauyin ton ɗaya wato sun harba ton tamanin 85 a kan rukunin gidajen da yake cike da fararen hula girma da yawan wutar da take tattare da waɗannan bama-baman ya sa sun baje gina gine masu tsawo suka daidaita su da ƙasa saboda said hassan nasarar. ya fi karfin a kira shi da jagora na wata kungiya ko jam'iyyar siyasa shi jagora ne babba na gwagwarmayar fada da manufofin sahiyoniya a cikin wannan yanki baki daya da rabon da a samu wani jagora mai tasiri irinsa cin zamanin jamal abdul nasir shahadarsa ta sa wasu suna jin tsoron cewa kungiyar ta hezbollah da kuma dukkanin ƙawancen gwagwarmaya za su durƙushe wannan ya jefa mutane cikin zulumi tun a lokacin farko da aka sanar da cewa sai da nasrullah ya yi shahada wasu ma a cikin gidan labanan waɗanda dama suke adawa da gwagwarmaya sun fara yin kira ne ga ƙungiyar da ta mika makamanta ta rikide ta zama jam'iyyar siyasa kaɗai. hare-hare na dabbanci wanda haramtacciyar kasar isra'ila ta rika kaiwa ba su tsaya a nan ba sun ci gaba da bibiyar shugabannin kungiyar ta hezbollah suna kashewa sun kashe kwamandoji da yawa sannan daga baya suka sanar da cewa sun kashe wanda suke zaton hashim safiuddin ne shugaban majalisar zartarwa wato majalisar jihadi ta kungiyar hezbollah shi ne dai ake zaton cewa na daga cikin waɗanda za su gaji sai da hassan nasrullah wannan abin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi ya sake jefa yankin cikin zulumi abin da netanyahu ya yi shine mayar da labanan zama inda ya fi baiwa muhimmanci a yaƙi fiye da gaza wato yanzu yaƙin gaza ya yi sanyi ya mayar da hankalinsa a kan labanan bai samu cimma manufofin da ya shelanta tun farkon guguwar a ƙasa ba a gaza sai ya koma zuwa labanan abubuwan da ya so cimmawa waɗanda haramtaccen ƙasar isra'ila ta shelanta tun farkon yakin gaza sun ƙunshi rusa hamas da kwace makamanta da kuma hana ta ci gaba da iko da gaza sannan da rusa ta baki ɗaya an ji netanyahu yana bayani akan haka kamar yadda aka ji ministan yakinsa da sauran jami'an haramtacciyar kasar isra'ila suna bayyana haka tun farkon yakin sai dai yanzu bayan gushewar shekara ɗaya babu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da 'yan sahiyoniya suka cimma har yanzu gwagwarmayar falasinawa tana ci gaba suna ci gaba da kai wa sojojin mamaya hare-hare da yi musu kwantan bauna hakan kuwa yana yin sanadiyar kashe da dama daga cikinsu a ƙarshe na netanyahu ya fahimci cewa yana fuskantar abubuwa biyu masu alaƙa da juna na farkonsu shine karfin da gwagwarmayar gaza take da shi na tsayin daka da jajircewa fiye da yadda suke tsammani a baya hatta al'ummar gazan waɗanda ba mayaka ba sun cancanci jinjina saboda yadda suke tsayin daka da kuma kasancewa tare da gwagwarmaya abu na biyu da ya fahimta shine shigar hezbollah cikin yakin domin taimakawa mutanen gaza da ake yi wa kisan kiyashi tare da kafa sharaɗin cewa ba za su tsayar da wuta ba har sai an kawo ƙashen yaƙi a gaza netanyahu ya yi ƙoƙarin samun galaba a kan matsala ta farko ta hanyar shelanta yakin kisan kiyashi akan kakaf ɗin al'umma falasɗinu da suke gaza saboda ya zuga al'umma su yi wa hamas tawaye a zatansa sai dai bai cimma wannan manufar ba a ƙarshe ma dai abinda da 'yan sahiyoniyar suka yi ya sake nuna wa duniya su ta hakika. mashaya jini ne da ba su kallon duk wani ɗan adam idan ba su ba da kima watakila haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta taɓa tan cewa al'ummar turai za su fito su yi zanga-zanga a kan ba da nuna ƙin jininta ko kuma ɗaliban jami'o'in amurka da wasu na turai su kafa hema-hema a bakin jami'o'insu suna yin allah wadai da abin da take yi to abu na biyu shine ya yi ƙoƙarin raba tsakanin fagagen yakin gaza da na labanan yana kuwa son yin hakan ne ta hanyar amfanin da matsin lamba na siyasa da diflomasiya ya bar wa amurka da faransa su yi masa wannan aikin su kuwa abin da za su yi ko suke yi ma shine matsin lamba gwamnatin labanan ta tabbatar da cewa an tsagaita wutar yaƙi an daina kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila hari daga labanan hanya ta biyu da netanyahu yake da cimma abin da ya sa a gaba na mayar da 'yan shara wuri zauna zuwa matsugunansu sai dai a fili yake cewa har yanzu babu ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi da suka bashi abin da yake so kamar yadda ya gudu daga gaza saboda bai cimma manufa ba ya nufi labanan yana so ya sake gudu daga labanan ya nufi iran ya sake kunna wutar yaƙi sai dai irin martanin da iran take fada za ta mayar wa haramtacciyar ƙasar isra'ila ya sa amurkan tana ƙoƙarin kare ta ta hanyoyi da dama kamar yadda ta fara yi tun farkon yakin guguwar a ƙasa kashe jagororin hezbollah da haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi ya bai wa netanyahu nishaɗi da annashawa har ya fara sambatun cewa yanzu abin da ya sa a gabansa shine zau wato sauya gabas ta tsakiya baki ɗaya sai dai wannan annashawar ta Netanyahu da yake kallon kansa mai nasara ta fara ja da baya bayan da iran ta kai wa haramtacciyar kasar isra'ila hari na biyu wanda dugun zuma dukkanin haramtacciyar kasar isra'ila domin babu wani gari babba ko karami da jiniya gargadi ba ta kada a cikinsa ba saboda saukar makamai masu linzami da iran ɗin ta aika bugu da ƙari abu na gaba da ya sa netanyahu ya sake farkawa daga mayan nasarar da yake jin ya samu shine yadda mayakan hezbollah suka hana sojojin haramtacciyar kasar isra'ila shiga cikin labanan ta kowace kusurwa ta ƙasa an shiga makonni biyu daga lokacin da suka fara ƙoƙarin yin kutse cikin labanan amma a mafi yawancin wurare ba su shiga ba inda ma suka samu suka shiga bai wuce mitoci kaɗan ba kuma a ƙarshe sun yi asarar sojoji da yawa da kuma jikatar wani adadi mai yawan gaske yanzu netanyahu ya fahimci cewa kungiyar hezbollah da ya kashe wa shugabanni bata tarwatse ba kuma jirin bayar da umarni daga jagorori na sama zuwa waɗanda suke filin daga yana nan bai katse ba. makamai masu linzami da suke sauka a kan biranen haramtacciyar ƙasar isra'ila wani batu ne da shi ma ya dagula wa netanyahu lissafi daga kan iyaka da labanan har zuwa haifa da daura da tel aviv babu inda makamai masu linzami ko jirage marasa matuƙi da ake aikawa daga labanan ba su sauka. suna ma yanke wutar lantarki a wasu matsugunan yahudawa 'yan shara wuri zauna gobara kuwa kusan kullum sai ta tashi sanadiyar makaman hezbollah dalilin haka za a iya cewa duk wasu lissafe-lissafe da yahu ya yi sun tashi daga aiki to masu sauraro za mu tsaya a nan saboda shirin yana da ƙurarren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. za mu ci gaba a fitowa ta gaba kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da ku muna gayyatar ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,506,86,86 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.

Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na zamantakewar mu Kamar yadda muka sani ne muna magana ne akan al'amura na zamantakewa tsakanin iyali, wanda shine tushe na zamantakewar al'umma baki ɗaya. Domin idan aka samar da iyali managarci aka tabbatar da cewa lalle wannan iyali zamantakewa da ke tsakanin miji da mata da 'ya'yan da za a samu zamantakewa ce wacce ta ginu akan addini da kyawawan ɗabi'u to nan ne za a samar da gari mai kyau unguwa mai kyau da kuma ƙasa mai kyau domin duk waɗanda za su fito su zama su ne suka gina ƙasar to za su zama irin waɗannan ne waɗanda zamantakewar iyayensu ta zama zamantakewa mana managarciya to kamar yadda muka fito da abin cewa tushen zamantakewa ta iyali shine zaben miji mai kyau kuma zaben mata mai kyau wato masu kyau a nan ba kyau na fuska ba ba kyau na halitta ba shi kadai ba a'a wato mafi girma al'amari shine kyau na ɗabi'a wato zama kyawawan ɗabi'u sai kuma ainihin addini wayannan abubuwa su ne na asasi to mun yi magana akan namiji da yadda zai zama cewa lallai namijin da za a aura gashi gashi ita ma matan da za a aura mun kawo siffofi to domin tabbatar da abin da yake muna magana a kai wanda a shirinmu na bayan muka tsaya magana a kansa shine al'amuran ita matar saboda me yasa muka fi karfafa al'amura na mata kamar yadda muka taɓa nusarwa cewa mace ita ce tushen tarbiyya ga 'ya'ya shi kuma aure ana yin sa ne dama domin a samu 'ya'ya kuma tushen zamantakewar al'umma su ne waɗannan 'ya'yan da za a hayayyafa domin su za su fito waje su kasance sun zama su ne za su zama manyan gobe to in ba su samu cikakkiyar tarbiyya ba to zamantakewa ma sai ga ta zama wata iri daban kafin mu shigo al'amura na fahimtar haƙoƙi domin wani abin na zamantakewa tsakanin miji da mata ɗin shine kula da haƙoƙin juna akwai haƙoƙin mace akan miji akwai haƙoƙin namiji akan mace to duk kafin mu wannan shine wato samun zamantakewar aure ma kanta wacce za ka ɗauro ka zo ku hau wato wani wato kamar ka ce dokin tafiya na shiga aljanna domin aure haka ne ka auro ta kun zo kun hau dokin tafiya a hankali haka shiga aljanna to wannan dokin kafin a haushi wace ce za ka taho da dokin ka ce zo ki hau mu tafi ki zama matata to shine muke ta kawo waɗannan bayanai domin tabbatar da cewa akwai wasu siffofi waɗanda suke kar mutum ya je ya shiga cikin wani yanayi daga baya kuma ya zo ya da na sani domin da dama za ka ga wasu nan sun yi auren a bisa wasu dalilai daban-daban wanda bai shafi addinin ba daga baya sun zo suna kokawa suna yin wasu abubuwan da mutum yanzu ya zo yana nadama kuma nadama da ba ta amfanar da shi a wannan lokacin ba misali akwai wani hadisi daga aka nakalto shi daga abi abdullah alaihi salam ya musadiq alaihi salam an abihi an aba'ihi alaihi salam ya ciro shi ma daga iyayensa ne wato silsila ce zahabiyya yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalu nisa'i ummati wato kenan mafificin al'umma wato mataye na cikin al'ummata in gana neman mata waɗanda suke su ne suka fi duk sauran mataye a cikin wannan al'umma ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ne yake cewa asbahunna wajhan wa aqallahunna mahra wato su ne waɗanda suka kasance in ka dubi fuskansu za su fi faranta maka rai wa hunna maharan sannan kuma ya kasance sadakinsu shine ya fi ƙaranci to kaga mizani ne daga manzan tsira daga bakin da baya karya daga bakin da baya kuskure idan aka samu macen da za ka aure ta a duk lokacin da ka kalli fuskanta sai ka ji daɗi ka zama ka samu farin ciki to kaga ai zamantakewa ta yi kyau kenan duk matar ka wacce in ka shigo ka kalle ta ka ji daɗi ka samu farin ciki a rayuwanka to waɗannan matan ne manzo yake nufi ana asbahunna wajahan ba kurin hasken fuska musamman irin wannan lokacin da za a zama ana yin wannan abubuwa na bilicin ana shafe-shafe ana wai ba irin wannan kyalkyalin fuska manzo yake nufi ba a'a mijinta in ya shigo da ya kalli fuskanta a bisa yanayi kaga in ka kalli fuskan mutum kai murmushi ka ji daɗi a zuciyanka ka yadda da shi fa kenan sannan zamantakewa ko zamantakewa ce mai kyau kenan tana kyautata maka kuna kyautata juna sannan aƙalla hunna maharan ya zama na lokacin da za a ɗaura muku aure sadakin da za ka bayar ya zama mafi ƙarancin sadaki wato ba ka zo a ɗauko maka duk wasu abubuwan ma da ba za ka iya ba sai da abi ka bashi ba saboda ba za ka iya ba a'a sai ka ba da miliyoyi kaza sai ka yi kaza miliyoyin nan kai kanka baka da su amma a dage a ce in baka in baka ba da wannan miliyoyin ba ba za a ɗaura auren ba wani lokacin kai kuma saboda kana son ta ka je ka samo bashi a can bashi a nan ka zo a ɗaura muku aure don da kana son dai a ce ka aure ta to kaga wannan ya saba da wannan hadisin amma abin da na mallaka misali a wannan zamanin da muke ciki nawa ka mallaka ni ina da misali naira dubu ɗari to kawo ta a ɗaura muku aure allah sa albarka masha allah a su kuma iyayen wani lokacin su ce a dubu ɗari waye zai auren maka da yarinya ka ba da dubu ɗari ba za mu auren maka da ita ba sai ka kawo miliyan biyu wasu ba su ce miliyan uku wannan ba wai wani abu ne da zai taimaka a yarinyar ba ba kuma zai taimaka a auren ba sannan ba zai kawo albarka ga auren ba duk dalilin da mutum yake da shi na nuna cewa wai sai an ba da sadaki mai yawa a cikin al'amuran aure to ya saba wannan hadisin na rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulwaye afdalu nisa'i ummati afdalu ummati haka annabi ya ce a wannan hadisin ba mafiya mafifita daga cikin mataye na al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam haka annabi yake faɗa wannan hadisin ya zo mana a cikin kitabul kafi ne da kuma man la yahdurul faqih to kaga da kuma kamar inda ake nuna mana ya ma zo a cikin littafin alwafi wato kai ka ice hadisi ne mutawatiri fa kar mu zama masu wani abu na san zuciya duk dalilin da muke da shi mu daina tsaurarawa wajen sadaki sadaki abin da yake mafi karancin nan daidai gwargwado a bayan amma wajen yin hidindimu shi wannan fa'ato hunna kintaran Allah ta'ala ma ya faɗa a cikin alkur'ani idan kuna so ku ba mata abin da za ku ba su duk abin da za ku ba su ku ba su amma in dai da sunan sadaki ne shi sadaki an ce hunna maharan a bisa wannan hadisi na rasulullah kuma manzon Allah shi ne yake fassara mana qur'ani mutarjimul shi ne annabin rahama sallallahu alaihi wasallam to zamantakewar mu yau in muka wayi gari miji da mata ba a zaman lafiya to mafi yawa zaka ga irin waɗannan ne wanda sai da ya wahala kafin ya samo sadakin da zai biya ta an ƙallafa masa miliyan biyu miliyan kaza shi kuma bai da su shi ko baya son ya rasa matar su kuma iyayen yarinyar sun dage in bai kawo wannan ba za a ɗaura auren ba ya wahala nan ya shiga can ya fita nan yana neman sai ya kawo wannan kuɗin to in aka ɗaura aka zo zamantakewar kuma tsakanin miji da matan sai kaga ta shiga wani hanya saboda me saboda ba a gina zamantakewar akan tushe irin wannan tushe da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya yi mana bayani ba to saboda aka ya ikhwanuna lallai lallai ya kamata mu kasance masu ɗaukan darussa akan irin waɗannan abubuwa sannan zamantakewar nan waɗannan abubuwan ba su ne tushen zamantakewa ɗin managarciyar zamantakewa ɗin wani hadisi kuma daga abi ja'far alaihi salam shi ma kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tazawwaja imra'atan la yatazawwajuha illa li jamaliha lam yara fiha ma yuhib yake cewa duk mutumin da ya auri wata mace ba ya aure ta ba sai don kurin wani kyau da ya gani shi yasa wannan kyan ne ya kai shi ya aure ta yake cewa lam ya rafi ma yuhib in ya aure ta ta shigo cikin gida ba zai ga wannan abin da yake so ba sai ta shigo kuma ka ga wannan kyau din da da shi shine ya ja ka sai kuma ka zo ka ga babu shi a cikin gida na yau ne ya faru sun je suna neman wata yarinya ko a waje mai biyu ma dama shafe-shafe ne ko wani menene musamman a cuci mazan da ake zawa waye wani da ya zawo gida aka aure an yi aure an yi komai ta tashi kuma ta je ta yi wanka ta fito sai kuma wannan gashin da yake saboda shi yake binta sai a ah, sai gaya babu ta yi wanka ya gashin ta ajiye shi a gefe ta ce ah, wancan dama ba gashin ki bane ta ce ina ai dama kurin dai muna sa ne don ado ya ce wallahi ni saboda shi na aure ki da walaka ki tattare na sake ki sai ya sake ta a daren to kaga irin wannan shine abin da ake faɗa gashi nan ya aure ta li maliha to shine manzo yake faɗa lam yara fiha ma yuhib ba zai taba gani ba abin da yake so ɗin sannan yake cewa wa man tazawwaja limaliha wanda kuma duk ya aure ta saboda dukiyanta ne mai kuɗi ce za ta bashi wani abu na duniya la ya tazawwajuha illa lahu ba aurenta ya yi ba sai don wannan abin shi kaɗai wannan dukiyan wakalahu Allahu ilai ice to ubangiji zai bar shi da kansa in ku Allah ya bakka da kanka to kaga wato Allah ba zai tallafa maka ba wajen baka wani abu na duniya na arziki din wanda zaka ci da kanka ka kuma da matarka ba a kai dama ka ganta mai kuɗi kuɗin ne kai ka aure ta to sai Allah ya baka da kanka to ka ko Allah ya bar mutum da kansa to aiko an shiga cikin al'amura je wakalau wannan kuɗin da kaje je saboda shi sai Allah ce to je ka ka ka gani za ka samu kuɗin da kaje je don shi din. sai Allah ya wakala ka da kai da kai daga wannan kuɗin da ka je ka tafi da shi domin shi to kaga wannan ai ya matsala saboda haka yake cewa daga ƙarshe fa alaikum bi zati din saboda haka manzon tsira yake cewa ni ina umartan ku ina umartan ku da ku kasance kun je kun auri ma'abuciyar addini to kaga rasulullah ya koda wa'ancan sufofi kenan sai kawo zancen addinin nan to waɗannan maganganu nuna maganganu ne na asasi wanda yake nuna mana zamantakewar da za mu yi na aure ga irin waɗanda za mu yi zamantakewar da su allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ya kuma tabbatar da mu akan tabarkin sama daidaici saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirmu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin thank you Bye. كول إيران كولها ربكاها إسلامية مي طهران كولها إيمت هتصدق بها شلوم إتها شدور آنو بتخيم مشاعة أخت أسرية بخمشيم عاش تم أسرية بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي عالقال كتسار تشعى عصار متريم بتدرشل خمشة عصار مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה שש וחמישים עד שבע ועשרים, לפי השעון הבינלאומי על הגלים, תשע עשר מטרים בתדר של חמישה עשר אלף ארבע מאות ארבעים וחמישה. כל איראן